Ku nemi afuwar Tinubu da 'yan Najeriya a cewar wani lauya mai suna Fetus Kayamo a wani jawabinsa da wallafa a shafinsa na Twitter. inda ya caccaki Atiku Abubakar bayan da jami'ar jihar Chicago da ke Amerika ta saka masa bayanan karatun shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu kamar da kotu ta bada umarni. Sakon nasa na Twitter dai yana zuwa ne bayan da wata jami'ar jihar mai suna Chicago State University ta sakar da takaddun karatun Bola Ahmed Tinubu wa Atiku Abubakar a cikin bayanan da aka fitar. Jami'ar ta tabbatar da cewa ta gano wasu shaida takardun diploma guda uku da suka yi daidai da shaidun karatu da Alhaji Bola Ahmed tinubu ya mika hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec a lokacin da yake neman takarar shugaban ƙasar najeriya fitar da takardun da jami'ar ta yi ya tabbatar da cewa alhaji bola ahmed tinubu ya kammala karatunsa ne a jami'ar a shekarar 1979 duk da cewa masu lura da al'amura sun ce takardun da aka fitar sun haifar da wasu tambayoyi ɗaya daga cikin tambayoyin ita ce jinsin tunubu, domin kuwa a jikin takardun karatun na tinubu wajen jinsi an sa f ne yana nufin female kenan a turance a hausance kuma mace wanda hakan yasa mutane ke tambayoyin cewa to ko lokacin da tunubu ya karatu a jami'ar yayi ne a matsayin mace shine mutane har yanzu ba su gane ba wasu kuma sun nuna cewa shaidar takardu na karatun tinubu da ya gabatarwa hukumar inec sun sha bamban da wa'inda jami'ar chicago ta fitar wanda hakan yasa aka ayyana wa'annan sababbin takardu da jami'ar ta fitar a matsayin bogi ko kuma a ce jabu gabaki ɗaya wannan cece kuce dai yana zuwa ne bayan da wata kotu a ƙasar amurka ta umarci jami'ar ta Chicago da ta saki bayanan karatun Tinubu wa Atiku Abubakar a ranar 30 ga watan Satumba shekarar 2023 wanda yana ɗaya daga cikin makaman da Atiku Abubakar yake da su wajen ganin cewa ya cimma burinsa na kin amincewa da hukuncin da kotu ta yanke na cewa shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu shi ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya na shekarar 2023 to masu kallo na me za ku iya cewa dangane da wannan labari mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayoyinku sannan kar ku mata ku follow ku like ku share domin samun zabafan labarai a kan kari